Allah maɗaukakin sarki ya halicci harshe a jikin ɗan adam ya kuma sanya shi a cikin kurkuku ya sanya shi a kurkuku ya sa mai mari ya ɗaure shi har da makulle guda biyu shine ainihin wato haƙora da kuma labba malamai suka ce don ya nuna maka cewa ba a so ka saki harshen ka kai furucin da ka ga dama sai in abin da za ka furta ɗin ya dace ka furta so furuci a musulunci abu ne wanda yake da tsari abu ne wanda yake ana lura da shi ana kula da abin da ke fita daga bakunan mu haka kamar yadda ake lura da abin da ke shiga cikin bakunan namu su saboda haka dole ne dukkan mutum musulmi ya duba abin da zai furta kafin ya furta shi Allah mu madaukakin sarki yana cewa ma yalfihu min qawlin illa ladayhi raqibun atid babu wata magana da dan adam zai furta babu wani furuci da dan adam zai yi face akwai raƙib da atid kan wannan furcin nasa ma'ana suna rubuta abin da ka furta din ko ne na alkhairi ko akasin haka sau saboda haka idan ya zamanto kenan ashe maganganunmu ana kula da su to kenan ba komai ne za mu furta ba sai mun duba sai mun auna sai mun hangi menene abin da ke tattare da wannan kalmar shin akwai yardar Allah a ciki ko ko akwai fusata ubangiji a ciki ko ko a'a wata kalma ce da in ka faɗe ta wani ɗan adam zai cutu ko ko a'a wata kalma ce da kai kanka idan ka furta ta mai za ta dawo maka da shi na amfani ko ko akasin haka so dole sai an samu wannan shi sa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin abin da yake inganta na hadisi daga gare shi yana cewa wato man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut duk mutumin da ya yi imani da Allah ya yi imani da ranar tashin alkiyama to ya faɗi alkhairi ko kuma ya yi shuru kenan maganar ka ba so ake ka faɗi kowane irin magana ba ashe mutum musulmi in muka lura da wannan hadisi ya nuna cewa ba komai musulmi zai faɗa ba duk abin da musulmi zai faɗa ana so ya zama alkhairi ne ko dole ne ya zama alkhairi mm. idan abin da musulmi zai faɗa ba alkhairi ba ne mm. to ba a ce ya faɗa ba an ce ya shiru ne domin annabi ya ce falliya ƙul khairan au liyasmut ko dai alkhairi ko kuma aka akasinsa shine kawai kai shiru kan ma ka furta shi saboda ka ja baki ka shiru shine kubuta ka kuma umarnin annabi ne sallallahu alaihi wasallama ka faɗa ba balle a ce ka ce